ni dai ƙona ba ni na ƙona shi to ya aka yi ina zaune a gaban tukunyar miya ya rufe ni da duka na tashi janyo ni da zai yi na wannan ya fada ya fada kan tukunyar miya to ya ƙone. Eh. Amma ni ba ni na ƙona shi ba. To me dalilin da ya sa ya kama dukanki? A dalilin akan maganar kayan sallah da yara. Eh. Saboda gab da zai yi aure eh. komai gab da azumi babu. Mm. Kullum a babu. Mm. Kullum a babu. Mm. Kwatsam rana aka ya ɗage min labule ya ce ya je gida an bashi mata in an sallan juma'a za a daura musu aure na ce Allah san alkai eh. ya ce mun ya dawo na ce mishi Allah sa an daura aure lafiya Allah sa alkai Allah sa mata aboki ya arziki mm. aboki ya arziki ji maimakon ya ce mun amin sai ya ce ai shi yanzu ya aure shi yanzu ya auro mata arziki mm. Mm. shi yanzu zai yi arziki ya aure ni tsawon shekara ashirin da biyu sai ya fara samu sai kuma ya dakata sai ya fara samun sai kuma ya dakata shine aka ce ya ƙara aure in ya ƙara aure komai zai buɗe mishi to idan komai ya buɗe mishi shi sai ni ma kin ga in dangwala arziki na ce to Allah ya sa haka mm. to karshe dai mata ta zo ta zo da masifa da bala'i komi ma dan abin da da yake hannun shi komai ma ya ƙare arziki dai babu shi sai dai karshe tsiyani ya biyo baya mm. tunda tsakanin ni da shi har duniya ta ji mu hmm. a yanzu a haka karshe ma dai zama dai tsakanin ni da shi dai ya kare min ya haka da shi tsawon wata hudu kenan to dalili kenan da ya sa ya kama dukan kidan akan maganan akan maganan ba matan shi akan lokacin akan kayan sallah eh. muka yi magana yake ce eh muka yi rigima da shi na ce bai ma yara kayan sallah ba ya ce bai da kuɗi na ce yanzu idan duk jikina kunnuwa ne ba za ka ce mun baka da kuɗi in yadda ba saboda baka da kuɗi zaka ƙaro aure ka je tun daga yobe ka auro mata ka yi kuɗin moto dubu ɗari da ashirin ta dubu ɗari da tamanin da ita da kayanta wanda abin da ka je ka bata ni ban sani ba sannan yanzu sallah guda ya zo ka ce ba ba ka da kuɗi in dai jikina kunnuwa ne wallahi ƙarya kake wannan ƙaryar da na ce shi ne ya rufe ni da ruka. Shi ne shi ya faɗa cikin tukunyan miya.